Sashen Hausa na murar Amurka ne ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin a VOA Africa kan mita 200.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da kuma niyya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya a duk lokacin da ake so ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirin mu na dare daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. A gobe Laraba ne rahoton tattalin arzikin Najeriya mai cike da fargabar komada zai bayyana musamman game da hawa da saukar farashin danyen man fetur da ma botsarewar tsakirin Niger Delta. wani masanin tattalin arziki josh ashburn mazaunin birtaniya ya ce waɗannan abubuwa su ne suka zuke wa tattalin arzikin najeriya ruwa a jiki uh, a cikin kwata biyu na ƙarshen shekara masana'antun za su shiga halin ni'asu a shirinmu na la'asar da muka yi ɗazu kakakin shugaban ƙasar najeriya malam garba shehu ya ce 'yan fafutukar nan na kwato 'yan matan cibok daga hannun boko haram sukan ƙara iza wuta ga lamarin shi kuma ba wuta ba ne mm. idan ita zara buhari na hannun yan mm. ta'adda za a bata lokaci ai wannan magana tun lokacin shi wancan shugaban kasa muka yi cewa ana nuna bambanci Dr. Iman shau kenan na kungiyar Bring Back a Girls. Haka zalika yau za mu karbi wayoyinku don jin ra'ayinku game da yadda ya kamata Najeriya ta bullo wa sulhuntawa da 'yan ta'addar na masu da kayar baya da ma 'yan Boko Haram. Assalamu alaikum jama'a. Amurka da India sun ba da sanarwa a yau talata cewa za su haɗa kai su yi aiki da juna wajen yaƙi da akidocin ta'addanci. Ministan harkokin waje India Sushma Swaraj shi ne faɗa wa manema labarai a birnin Delhi cewa ƙasashen nasu guda biyu masu bin tafarkin demokuraɗiyya za su ƙara ƙaimi wurin inda za su yi musayar bayanai na lekin asiri musamman ma wurin kulla yarjejeniyar musayar bayanai a kan sanannun 'yan ta'adda da kuma ma waɗanda ake musu zaton 'yan ta'adda ne shi ma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya jaddada cewa gwamnatocin kasashen guda biyu sun amince da fito da wani sabon tsari na hana ɗabi'ar aikata laifuka ta yanar gizo don rage miyagun aiki da ake aikatawa a duniyar gizon ga baki ɗaya ministoci da jami'ai na indiya da amurka sun jaddada cewa yanzu ne suke bukatan dangantaka da junansu wanda ya faɗaɗa a cikin wannan lokaci abinda yake cewa yanzu ne ake bukatar wannan abu fiye da kowane lokacin wani bam da ya fashe cikin wata mota kusa da fadar shugaban kasar somalia a babban birnin kasar mogadishu ya kashe akalla mutane 20 kuma ya jikata sama da mutane 30 a cikin jama'a inda abin ya faru jami'an tsaron fadar shugaban kasa a birnin na mogadishu sun shaida wa voa wato murya amurka cewa wata mota ce mai tsananin gudu ta nufosu suka yi harbin bindiga a kan iska na gargadi amma sai da motar ta ki tsayawa nan suka buɗe buɗe mata wuta inda motar da take ɗauke da bam ta fashe motar ta yi karo da bango na wani ginin otal da ake kira syl wanda wacce ta ke kusa da ginin fadar shugaban kasa daga cikin waɗanda suka sami rauni akwai har da ministocin ƙasar guda biyu da wakilan majalisu guda biyu da kuma 'yan jarida guda biyu wanda suke cikin otal ɗin a lokacin da fashewar ta auku ƙungiyar al-shabab ta saba kai ire-iren waɗannan hare-hare a otal ɗin ko kuma gidajen otal musamman wannan na magadishu wanda jami'an gwamnati suka saba yin tarukan su na kungiya a ciki yan kungiyar da suka kai harin a wannan otal na syl a cikin wannan lokaci sun taba kai irinsa a watan fabrairun da ya gabata harin da ya sanadiyar mutuwa akalla mutane tara labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc shugaban faransa francois hollande ya soki lamirin yaƙi da sojojin turkiya suke yi a arewacin siriya inda yake cewa take-taken su a wurin na taimakawa wajen ruruta wutar holland ya ta yau talata cewa akwai buƙatar gaggawa na kawo ƙarshen rikicin asiriya kuma a koma kan teburin tattaunawa kalaman nasa suna zuwa ne kwana ɗaya bayan da sakataren ma'aikatan tsaron amurka ashkata ya kira ga turkiya da su mai da hankali wurin yaƙi da isis kuma su daina ta da rigima da rundunar kurdawa masu kawance da amurka wadda ke fafatawa da kungiyar isis a siriyar a yau talata ne majalisar ɗinkin duniya ta daga adadin mutanen da aka kashe a yemen inda a cikin watan watanni 18 da suka gabata inda ta ce yawansu ya kai mutane dubu goma a yayin da fadar ke ci gaba da Eh, ci gaba da kuma jefa miliyoyin 'yan yaman a cikin matsala eh, na tsananin buƙatar taimakon agaji shugaban ƙasar shugaban tsare-tsare na cibiyar bada agaji ta majalisar ɗinkin duniya jami mcgoldrick ya ta ce tana yiwuwa waɗannan alƙaluma su mafi haka bayyana nan gaba kafin yau talata jami'an majalisar ɗinkin duniya suna faɗin akalla mutane dubu shida ne suka mutu a cikin wannan yaƙi da aka yi tsakanin ƙungiyar kungiyar 'yan tawayen hutu da mai goyon bayan iran da kuma sojojin da ke biyayya ga gwamnatin shugaba abdu mansur hadi ko bayan wannan yakin basasa da ya kunshi hare-hare sama da karkashin jagorancin saudi arabia don taimakawa gwamnatin yaman tana kuma fama ne da hare-haren 'yan tsagira ciki har da waɗanda abin da ya faru jiya a birnin adin mai tashoshin jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. A gobe Laraba ne rahoton tattalin arzikin Najeriya mai cike da fargabar komada zai bayyana musamman game da hawa da saukar farashin ɗanyen man fetur da ma botsarewar tsigirin Neza Delta. Ga rahoton wakilinmu na sashen Turanci Christian daga Najeriya wanda abokin aikinmu Nazir Ahmad Hausawa ya fassara kuma zai karantu. A gobe Laraba a hukumance, Najeriya za ta ba da rahoton ɗaya daga cikin kashin rahotannin shekara wanda ake tsammanin yana tattare da komadar tattalin arziki. Ƙasar da take a da sahun gaba na ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka tana ta faɗa da laulayin hawa da saukar farashin gangar ɗanyen man fetur a duniya. wakilin sashen turanci na murya amurka a najeriya ya haɗo mana rahoton da ya yi kan yadda ya kamata a bullo wa lamarin don daidaita najeriya bisa tafarkin ta da komadar stella adebayo wata mai sana'ar sayar da curin biredin larabawa mai dunkule da nama da dankali a ciki da aka fi sani da shawarma ce a wani gidan cin abinci a sokoto da ke arewacin najeriya wacce kuma tuni ta canja farashin da ke kan takardar da ake zabar abin da za aka zo ci a shagon abincinta like the chicken fillets that we normally farashin salon naman kazar da muke amfani da shi ya tashi shi kan shi biredin yin shawarma ya yi tsada kai hata dankalin da ake amfani da shi wajen haɗin yayan matukar tashin gauran zabe. Wannan na nufin masu zuwa cin abinci a shagun sun yi karanci kenan ta haka hawa da saukar farashi a Najeriya yake shafar kwastamomin kayan masarufi. Adadin kasan hauhawar farashin a yanzu ya kai kashi goma sha shida da biyar daga watan Yuni wanda haka ne mafi hauhawar da aka gani tun daga shekarar dubu biyu da biyar. A larabar goben ne dai hukumar ƙididdiga ta ƙasar za ta fitar da wannan rahoton wanda shine karo na biyu daga cikin karo na hudu da ake fitarwa na kowace shekara ko kuma mu ce a kowace kwata. Masu tsokaci sun daɗe suna tsinkayen labarin ko ta tattalin arziki da ba zai yi wa jama'a daɗi ba. An yi tsammanin tattalin arzikin zai cimma ko da kaso hudu daga cikin goma a kwatar farkon shekarar, a kuma sake samun kwata da za ta biyo baya. A farkon watan nan ne dai asusun ba da lamuni na duniya ya ce Najeriya ta ratsa matsayinta kasancewarta ta ɗaya a tattalin arzikin nahiyar Afirka ta yadda Afirka ta kudu ta doke ta. Babban matsalar da ta ja haka shine faduwar farashin ɗanyen man fetur. Ɗaya daga manyan matsalolin da Najeriya take fuskanta shine matsalar matsalar 'yan tada kayar baya irin na 'yan tsagiyar nan na yankin Neji Delta mai arzikin man fetur inda abin da ake hakowa a rana da ya kai gangar miliyan biyu da dubu ɗari biyu ya ja baya zuwa ganga miliyan ɗaya da rabi a rana sai kuma wata komadar da ta haɗa da karancin hada-hadar kudaden ketare wanda da su ne masana'antun ƙasar ke takama wajen sayan kayayyakin masarufi daga ƙasashen waje tunda an san ƙasar ne da dogaro da kayayyakin masarufin ketare wani masanin tattalin arziki Josh Ashburn mazaunin Birtaniya ya ce waɗannan abubuwa su ne suka zuƙe wa tattalin arzikin Najeriya ruwa a jiki. In the manufacturing sector will have gotten uh, even A cikin kwata biyu na ƙarshen shekara, masana'antun za su shiga halin ni'yasu. A ɗaya ɓangaren kuma, ayyukan fasa bututun man fetur da tsagirin Najar Delta ke yi zai ƙara tsananta idan har ba a daƙile su ba, wanda hakan zai ƙara dakushe kaifin tattalin arzikin Najeriya. Asbon ya yi hasashen ko maɗewar tattalin arzikin da ƙalla kaso uku. Fadina Yinkera shugaban ɓangaren bincike na wata kasuwar tattalin arziki ta Vivita Capital Management da ke Legas ya ce gwamnati ta yi hoɓɓasa wajen tada da tattalin arzikin ƙasar ta hanyar ƙara farashin man fetur da kuma ƙyala farashin dala ya kwaci kansa. Ya ƙara da cewa Najeriya na buƙatar takatsantsan wajen farfaɗo da tattalin arzikinta da kuɗaɗe kaɗan daga na sarrafa man fetur zuwa cikin Najeriya daga aljihunta. Uh, Muna tsammani gwamnati za ta ɗan jinkirta tsare-tsarenta na shekarar nan bisa la'akari da ƙalubalen kuɗaɗen shigar ƙasar. To haka a shirinmu na la'asar da ya gabata kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya ce 'yan fafutukar nan na kwato 'yan matan Chibok wanda suke fafutukar a karɓo 'yan matan yana ganin cewa suna ƙara iza wutar wannan al'amari inda shi kuma Iman Shehu na ƙungiyar Bring Back Our Girls yake cewa. ba iza wuta ba ne mm. idan ita zara buhari na hannun 'yan mm. ta'adda za a bata lokaci ai wannan magana tun lokacin shi wancan shugaban kasa muka yi cewa ana nuna bambanci mm. a yadda yake ɗaukan wannan idan ɗiyan masu hannu da shuni ne akwai yadda za a yi a ga cewa an kwato su daga hannun 'yan ta'adda. Mm. Amma tun da waɗannan 'yan talaka ne kuma dama an saba nuna ma talaka cewa talaka ba komai wani a ƙasar nan abin da ke bayyana kenan ai an san hanyoyin da za a iya bi. Eh to amma ai suna cewa abu ne da tun da ba wanda ya san mai a ina suke kaman abu ne lalibi a cikin duhu. amma yan ta'addan sun nuna cewa yan matan na da rai kuma suna suna so a nemi hanyar da za a daidaita hmm. a ga cewa an sako matan me yasa ba a so a ɗauki matakan to za an ce za a daidaita har an ce ma ba za su iya kai tsaye ba ya gaya mana cewa gwamnati ta ba su damar su kawo wata kungiya mai zaman kanta wadda za ta iya shiga tsakanin su da gwamnati ba a hakan nan ba ba yan ta'adda ne za su kawo abin nan ba gwamnati ne ke da hakkin ta nemi waɗanda za su shiga tsakani misalai na nan da yawa eh. ba taba ko ina a duniya a hmm. cewa gwamnati da take da da yancin kanta da take da karfin eh, soji ita hmm. ce za ta koma baya da bar yan ta'adda su biti wanda za su shiga musu tsakani kila su yan ta'adda boko haram kila suna da rashin yakinin cewa kar su zo kila tattaunawa ko a tarab da su ko kuma makamancin haka shi sa aka ce kila an ba su dama nemi waɗanda za su shiga tsakani kuma tun ba yau ba hmm. tun gwamnatin wancan Jonathan kasashe da yawa sun nuna suna so su shiga tsakani an ku yanzu yanzu ina matsayin ku to masu fafutuka matsayin mu shine a nemi a nemi waɗanda suke so su shiga tsakani su shiga tsakani don a kwato yan matan amma ba ku ganin kokarin da gwamnati take ta yi kullum ana cewa ga sojoji can sun tafi sun kwato can sun kwato kuna ji cikin maganan da muke cewa mun yaba ma hmm. abin da sojoji suke mun ma ji labarin cewa yau kun yi tattaki zuwa fada shugaban kasa me kuka je yi an ce ma an dakatar da ku an ce maza ku eh, koma eh to ka san tun da aka fidda wannan eh, faifan fim din mm. da ya nuna cewa yan mata na da rai eh. muka muka dauki muka yi nazari cewa za mu shafe sati biyu muna abubuwa da za su nuna cewa gwamnati ya kamata ta su matakai to mm. so biyu mun yi kokari mu ga shi shugaban kasa don mu yi mishi bayani an hana mu shiga yau ma mun sake koma don kowane maci muka yi muna akwai bayani da muke bayarwa ma 'yan jarida kuma cikin bayanin da muka yi na farko mun ce mun ba gwamnati kwana uku ba haka ba za mu sake. Misa kuke son ku ga shugaban kasa kai tsaye? So muke mu gan shi don shi ne shugaban kasa kuma bisa ga mulkin demokradiyya kowane ɗan kasa na da 'yancin ganin shugaban kasa. To yau ma za mu karɓo yunku amma yau za mu karɓa ne kan shin menene ra'ayinku ko kuma ta yaya Najeriya za ta bullo wa sulhuntawa da 'yan ta da kayar baya kamar irin su Boko Haram da 'yan tsagirin Neja Delta. Rabo in yaran hasada ba za ta yi aiki wa haka. Gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka. Duk karfin mulkin mutum ku shi bai na Allah wa ku bar agona da tun tinkaho ya tabbata ba za ya ci gado ba shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba ko kura ta rame karnaka ba sa mata tarini wa. haka gari in ba jama'a sarakuna ba sa iya mulki wa haka Kashin gwiwar kura karnaka ba sa iya wawawa. Haka. Ku gayawa mai gammo duniya ba zai iya ɗaukawa. Haka. Maiki in yayi ɗiya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba. Haka. Ga ungula za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba. Haka. Duk na kurma wurin faɗa ba zai tare zaki ba. Haka. munafurci dodo mai yi ba za ya ci riba ba haka mai ya haɗa bari da gada idan ba riwa haka mai ya samu jiya rana to ba za ta yi yawo ba haka mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba haka mai ya sawe san musan ba za ta yi tabbas ba haka ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka aikin guguwa ta ɗaukara da ni ce gaba haka dan ba ta shiga rumbu ba ta cici kusa dan mandawa ba haka yaya ina da uba na takama ba zan yi gadara ba haka abokan a hannun kuka hakan nake gani bai dacewa haka A kun san ɗan Hausa ba za ya yi kama da bagwarewa. Haka. Wa ya ce muku wai sata gidan barawa baran cewa. Haka. Me yasa wai jama'a ba su fahimci ikon Allahwa. Haka. Kun san ɗan damusa ba za ya jura kallon wa? Haka. A kun kuturu kun san gare ba za a rasa jawabi ba. Haka. na san dai cewa matsoraci ba zai iya yaƙi ba haka kun san rariya dai ruwa ba ta iya ɗiba ba haka Hakanan ranar wanka ba za a ringa ɓoyen cibi ba haka ku cewa mai yanka ya aka bai wasawa jan kare da bakin baki ku bincika ba zai rasa cizo ba ajali in ya zo shi kun san mutum ba zai iya dojin ba ku ce babba da jaka ya zazzage jakar samu dudu yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum wane ne a Bauchi? A ah, sunana Umar Musa daga Gongongon. To, Umar Musa daga Gongongon. To, eh, ka, kiran da nake yi eh. shi ne. Mhm. Daga farko da an ce za a daidaita da 'yan Boko haramun su na bata kare ba. Nisa. Muddin aka sake, a muddin aka sake wasu daga cikinsu suka koma cikinsu za a samu matsala fiye da tunani. Mm. Ni a gurgudan nawa shawarin shi ne. A tsaya a yi tsam da rai. In sun yadda a yi rehabilitation nasu a hannun gwamnati tabbaci ba za su koma cikin wannan kungiya tasu ba muddin suka koma tofan an canza su da yaran nan tsuguna bata kare ba ci gaba za a yi da wannan yakin da ake yi da su so ni a nawa shawarin a bar su a haka kar a yadda da batun canza su ga 'yan matan nan. To muna godiya Umar daga Bauchi bari mu tafi Kaduna wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum Malam Kabara. Wa alaikum salam barka da warhaka malami na Kaduna wane ne? <laughs> Yawwa suna na Abdullahi Lala Stella tashar mota kawo a Kaduna a Najeriya. To Malam Abdullahi barka da warhaka. Yawwa ya aiki. Lafiya lau to muna jinka. A to gaskiya ma ban goya bayan cewa a yi macanjan a wannan fursunoni a ba na 'yan kungiya wannan 'yan mata a dawo da su to in aka yi haka kaga ai abin da ake nema ba a samu ba kenan. Eh wai magana da muke gaba daya za a ta ina Najeriya kamata bullo irin wannan sulhunce sulhuncen ba ma wai kawai na maganar Boko Haram ba kamar sunan Niger Delta. eh to ka haka na Niger Delta ni ina ga ka dai yakin da ake yi dole in aka yi za a dawo kan teburi to amma ni ina son a dawo kan teburi ne kamar na Niger Delta nan a zauna a duba a gani me ya cancanta a yi saboda me muna son zaman lafiya ne to mun gode daga Kaduna bari mu tafi Katsina wani ne a Katsina sunana Najiyar Ahmad Tijjani Bakori daga jihar Katsina to malam Najiyar muna jinka ya ayyuka Eh, alhamdulillah barkan ku da aiki yau wato muna jinka ni ra'ayina a gurguje ina ganin cewa gwamnati abin da ya kamata ta yi ita ta zaɓo in su fitattun mutane da ta aminta da su da mm. naɗa su a matsayin su ne wakilanta su kuma 'yan boko haram mm. idan da ta suke shirin da suke na tattauna da gwamnati kamar yadda suka nuna a abin nan faifan da suka fi mm. to wannan na ga layin ya katse to kar a manta muna magana ne akan muna son mu ji shin ta yaya gwamnatin najeriya ya kamata ta bullo wa irin wa'annan tattaunawa ne da masu tada kayar baya wane ne a nasarawa kuna magana da haruna ne to haruna muna jin ka haruna da nasarawa state doma hmm. muna jin ka eh a gaskiya kamata shawara na shi ne ko hmm. ya kamata a yi zama da wani masu tara kayan baya domin a samu mafita domin wayannan 'yan matan domin a suku to muna eh, domin gaskiya ga Allah domin shi shi kasa muna mashi fatan Allah ya ta shi riko Allah ya sa ya gama rayuwar shi lafiya amin mun gode sosai mala haruna bari mu tafi katsina wane ne a katsina kuma assalamu alaikum wa alaikum assalam Barka da yamma, an lafiya. Ya lafiya, lau wane ne daga Katsina? Kana magana da Alhaji Haruna Inda 'yan tumaki jihar Katsina. To Alhaji Haruna muna jin ka menene ra'ayinka game da wannan maganar To alhamdulillah wato game da wannan daidaitawa da ake son a yi da su waɗannan yan Boko Haram. Mm. A halin yanzu ma dai kaga su karkashe suke ba a san takamaiman shi shugaban su ba. Mm. Balle a ce za a nemi waɗanda za su je su same su. Yanzu aka tashi daidaitawa shin da da wani bangaren za tun da sun kasu kashi biyu saboda haka yana da kyau dan a ce za a daidaitan da su amma sai an zamu an zanna sosai a zanna da su bisa teburin shawara su samu wanda suka aminta a daidaita a samu a sako nan 'yan mata to mun gode sosai bari mu tafi bauchi wane ne a bauchi salamu alaikum wa alaikum salam hello eh hello wane ne kana tare da Kabiru mai kaji sai Leri. To Kabiru mai kaji muna jin ka. Sakataren kungiyar zaɓi. sakataren kungiyar sanka da taimakon juna na shekarar hukumar shirin da Bauchin Najeriya. To mun gode muna jin ka me za ka ce game da wannan. A ni shawari na abin da ke so na gabata a wannan shirin na mauri da kuke yi. Ɗan mm. Boko Haram su wa Allah da ma'aiki su yi hakuri tage makamansu. sun mm. aje makamansu a zuwa daidaita da gwamnatin tarayyar Najeriya. Mm. Dan akwai matsalolin da ke damun ita gwamnati ko ta ɗauki ta wanda matsalolin a zanna lafiya shine kawai nake ganin abin da ya kamata a yi a Najeriya. To mun gode sosai wane ne a Zaria? Eh Abdulhamid ne Abubakar daga kwarbe Zaria City. To ya Najeriya za ta da maganar sulhunta da 'yan da ƙayar bayan kowane bangare ma a Najeriya. Eh, to ai su abin da suke nema ga shugabannin su san ce wayannan shugabanni ne su ce a ba su bane su ce wayannan suke so to ai ba a san yadda za a yi haɗa kansu ba bai kamata suna haka ba ya kamata a ce an haɗo kansu Mm. dukansu gaba daya. Mm. sai a ce ga wannan shine shugaba sai a zauna don a samu a warware magana kudu da arewa kowa da kowa a arewa a yan kudancin dai a zo a kira su a zo a zauna a yi sulhu a ce su wane ne shugaba kun yarda da su eh mun yarda da su to idan Allah a yi sulhu kowane kwarai kwarin ya yafi ma juna a ci gaba da yanda ake da. Eh to sa Buhari ya zama lafiya eh? Eh to an yi maganan kila ma ba za su iya zama ba su kawo kungiyoyi me ra'ayinka kai? Eh, to eh, ra'ayi to ra'ayi na su kawo kungiyoyin to ba ka ga sun kawo da fesa akwai wani wanda suka kawo suka ce shugaban su kuma sai suka zo suka ce a shi ba shugaban su bane sai wannan ya zo ya ce shugaban sai su ce a ba shi bane ya Najeriya za ce yanzu to na gobe daban hmm. to mun gode sosai saboda lokaci ba za mu iya ci gaba mun gode kwarai Abdullahi daga Zaria To nan ya muka ka ƙarshen ɗaukar wayoyinku sai kuma a biyo mu. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yaƙi bai ƙare ba a wajen mutanen da ke zaune a wuraren da aka yi rikice-rikice ko da kuwa an aje makamai kuma an rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya. ramuka da kuma nakiyoyi da basu tashi ba game da burbushin ragowar yaƙi wanda mayakan juyin juya hali na ƙasar Colombia da kuma gwamnatin ƙasar ta Colombia suka dasa yayin rikicin ya zama cikas don tabbatar da daidaituwar al'amura da ta da komaɗa na tsawon lokaci. Miliyoyin hektoci ne abin ya shafa wanda hakan ya hana manoma da makiyaya su yi kiwo ko noma a waɗannan filaye. A yankuna da dama a kasar Colombia, tafiye-tafiye sun zama tashin hankali saboda mafiya yawan hanyoyin an lullube su da nakiyoyi, kuskuren taku ɗaya kacal kan iya kawo ƙarshen rayuwar mutum. Al'amuran yau da kullun kamar su saro ice ko tsinko 'ya'yan marmari a dazuzzuka da za a sayar a kasuwa, ko kuma ratsawa ta cikin filaye ya zama tashin hankali domin yana da hatsarin gaske. Yara ƙanana da yawa sun rasa rayukansu wasu kuma sun rasa hannuwansu yayin wasan ƙwallon ƙafa akan hanyoyi da dama sakamakon nakiyoyin da aka binne. Ƙasar Amurka da ta Norway sun daɗe tare wajen haɗa kai don lalata nakiyoyin da aka binne a ƙasa da waɗanda ba su tashi ba. Wannan haɗaka ta taimakawa wajen tserar da dubban rayuka da kuma gina garuruwan bayan tashe-tashen hankula a duniya. A watan Fabrairu ne ƙasashen guda biyu suka samar da ƙungiyar haƙo nakiyoyi ta Colombia, shirin da ya taimakawa wa Colombia wajen kakkaɓe nakiyoyi da kuma ragowar yakin da ya haura shekaru hamsin ana yinsa. wanda aka kare shi bayan yarjejeniyar zaman lafiya da aka gabatar a ranar 25 ga watan Agusta. Tun daga wannan lokaci ne kasashe 22 tare da kungiyar gamayyar Turai suka mai da kai akan wannan shiri. A ƙarshen watan Yuli kasashen guda biyu da suka yi gamayya suka kafa shirin Amurka da Norway na tono na kiyoyi. Shirin da zai taimaka wajen share wuraren da aka kwato daga kasashen Siriya da kuma Iraki daga hannun ISIL. Karamar sakatariyar Amurka akan harkokin tsaro da makamai na ƙasa da ƙasa, Rose Guatemala, ta rubuta a shafin labarai na yanar gizo. Bayan gamayyar da haɗin kai na ƙasa da ƙasa na da matuƙar amfani, muna da buƙatar duk wani taimako da za mu iya samu don warware matsalar nakiyoyi da ramuka da ake binnewa yayin yaƙi. Shirin na Colombia ya nuna yadda baiwa abokanan mu'amala da dama yake da muhimmanci. wanda ya hada da gwamnatoci kungiyoyin agaji masu zaman kansu da kuma kungiyoyi masu zaman kansu a yankurin share nakiyoyi da aka binne haɗin gwiwa da ƙungiyoyin yankuna masu zaman kansu zai iya samar da sababbin shawarwari da za su iya taimakawa wajen cire nakiyoyi da aka binne ba tare da sun tashi ba a wurare da kuma ƙasashen da aka yi tashe-tashen hankula. Guatemala ta ƙara da cewa Taimakon ƙasa da ƙasa ba lallai sai daga wurin gwamnatoci ba yana taimakawa wajen ceto rayuka da jikkata da ke faruwa bayan yaƙi. Haka kuma ƙungiyoyi gami da 'yan kasuwa za su iya aiki tare domin ganin al'umma sun taka ƙasa lafiya cikin kwanciyar hankali. shari'in murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin murya Amurka. To yanzu kuma bari mu je ga Baba Yakubu mu ji labarai amma a takaice. amurka da india sun ba da sanarwa a yau talata cewa za su haɗa kai su yi aiki da juna wurin yaƙi da aƙidojin ta'addanci ministan harkokin wajen india sushma swaraj shi ne faɗawa manema labarai a birnin delhi cewa ƙasashen nasu guda biyu masu bin tafarkin demokuraɗiyya za su ƙara ƙaimi wurin musanyar bayanai na leƙen asiri musamman ma wurin ƙulla yarjejeniyar musanyar bayanai a kan sanannun 'yan ta'adda ko kuma ma da waɗanda ake musu zantun 'yan ta'adda ne shi ma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya jaddada cewa gwamnatocin kasashen guda biyu sun amince su fito da wani sabon tsari wanda zai hana ɗabi'ar aikata laifuka ta yanar gizo don rage wasu miyagun ayyuka da ake yi ta duniyar gizo wani bam ya fashe a cikin wata mota kusa da fadar shugaban ƙasar Somalia a babban birnin ƙasar mogadishu inda ya kashe mutane akalla 20 kuma wasu suka jikata da suka fi mutum talatin a cewar jami'an tsaro jami'an tsaron fadar shugaban kasan sun shaida wa voa cewa wata mota mai tsananin gudu ta nufo su kuma suka yi harbin gargadi a iska amma sai motar ta ki tsayawa to nan ne fa suka buɗe wuta akan wannan motar inda bam ɗin ya fashe motar ta yi karo da bangon wata gidan otal ta syl hotel ce wacce ke kusa da gidan fadar shugaban kasar. shugaban faransa francois hollande ya soki lamirin yaƙi da sojojin turkiya ke yi a arewacin siriya inda yake cewa take-takensu a wurin yana taimakawa wajen ruruta wutar holland ya nanata a yau talata cewa akwai buƙatar gaggawa na kawo ƙarshen rikicin na siriya To da takaitattun labaran shirin namu na dare kammala sai da safe za a ji abokan aiki amma kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga rasuwar Umar Tela na gidan ladanin Sultan Bello a unguwar Sarkin Musulmi a Kaduna Allah ya ji kansa. A badajin baba ya kuma kiri da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yau ni Usman Ahmad Kabara a nan sashen Hausa na murya Amurka muke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu.